This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Juma'a 26 ga watan Yulin shekarar 2024. Mahmud Lalo ne da Hauwa Sharif muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe 8 da rabi kina agogon Ghana. To a cikin shirin zamu leka jihar Neja inda rautanni ke cewa har yanzu wasu al'ummomin yankin na fama da hararen 'yan bindiga yayin da hukumomin jihar ke cewa akwai buƙatar a haɗa hannu domin ganin an shawo kan wannan matsala. matsalar nan da ya shafe ka ya shafe ni to wani gudunmuwa kowa mu zai bayar stakeholder su bada nasu sarakuna su bada nasu jami'an tsaro su bada nasu to insha Allah in aka haɗe shi zai saukin magancewa muna kuma tafa da shirin tubalin tsaro wanda hassan maina kaina zai gabatar inda a shirin yau zai duba batun zargin da ake wa wasu 'yan siyasa na samun hannunsu a hararen 'yan bindiga a yankin arewa maso yammacin najeriya to amma bari mu fara da labaran duniya tukuna Jama'a Assalamu alaikum mu da dare. Ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Manyan sanannun 'yan Democrat biyu na Amurka tsohon shugaba Barack Obama da wato da mai ɗakin shi Michelle Obama sun bayyana goyon bayansu ga Kamala Harris a ɗamara da ta ɗaura na shiga fadar White House. sanar da lamun cewar a ranar juma'a cikin wani faifan bidiyo da ya nuna harris din tana amsa wayar tsohon shugaban kasar da matar shi ta zo ne a daidai lokacin da harris ke ci gaba da samun tagomashi na yiwuwar zama 'yar takarar shugaban kasa bayan kudurin shugaba joe biden na kawo karshen sake tsayawa takarar inda ya lamunce mata don gogawa da dan takarar da jam'iyyar republican ta tsaida tsohon shugaban amurka donald trump He called to say Michelle and I couldn't be prouder Obama ya ce mun kira ki ne ni da mai ɗaki na Michelle mu sanar da ke cewa muna alfahari da amincewa da takararki kuma za mu iya yin na ganin kin kai labari da zai kai ki ga shiga fadar White House. Kamalan ta bayyana jin daɗinta ga wannan karamci na Obama da mai ɗakin shi Michelle ta ce tabbas ana tare. This means so much to me. I'm looking forward to doing this with the two of you. A yau Juma'a ake sa ran Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu zai ziyarci tsohon shugaban Amurka Donald Trump a wurin shakatawar shi da ke Florida. Ziyarar da ake sa ran ta ya 'yar tsama da ke tsakanin shugabannin da suka kulla alaƙa kud da kud a zamanin Trump ɗin a fadar White House. ziyarar ta Netanyahu ga ɗan takarar jam'iyyar Republican a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2024 wato Trump ta zo ne kwana guda bayan ya gana da shugaban Amurka Joe Biden na jam'iyyar Democrat da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris wadda za ta fafata da Trump. da daɗaɗɗen shugaban isra'ila ya sauya jadawalin tafiyarsa a ziyarar da ya kawo amurka domin zuwa florida inda zai gana da trump ra'ayoyin jama'a ya yuna ana kan da kan tsakanin harris da trump a hankoran da suke na shigewa fadar gwamnati ta white house yayin da shugabannin duniya irin su netanyahu ba wado da aka sani bisa al'ada suna da alawa ta da da 'yan jam'iyyar ta trump na republican fiye da jam'iyyar shugaban biden na democrat ke neman samun bakin zaren kan yadda za ta kasance a wato kan yadda za ta kasance mishi a ko tashin da yake a amurka. wata wuta da aka cinna ta dama lissafin sha'anin sufurin jirgin kasa mai tsananin gudu a kasar faransa ga dubban fasinjoji a ranar juma'a nan bayan abin da jami'ai suka kira kafar angulu da aka shirya sa'o'i kafin buɗe wasannin olympics a paris an kaddama da hare-haren na ranar juma'a ne a daidai lokacin da babban birnin kasar ta faransa ke shakare da matakan tsaro gabanin bude wato bikin bude wasanni da 'yan kallo dubu da ma manyan baki ake sa ran za su ziyarta wutar wadda ta shafi layukan dogon france atlantic da wasu biyu ta haifar da soke tsarin tafiye-tafiye da haifar da cunkoso da haifar da tsaiko a lokaci na yanayin cunkoson fasinjoji a yayin hutu da jama'a ke yawan tafiye-tafiye kimanin mutane 800 ake kyautata zaton lamarin zai shafa ya zuwa karshen mako ganin yadda matsalar ta riga ta afku kuma gyaranta ake ganin ba ƙarami ba ne ana sauraron labaran daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc majalisar ɗinkin duniya da jami'an sanda sun ce akalla mutane 26 ne aka ruwaito wata ƙungiyar 'yan daba ta kashe a wasu ƙauyuka uku na arewacin papua new guinea mukaddashin kwamandan 'yan sandan yanki a tsibirin na yankin kudancin pacific james borgen ya shaida hukumar yada labaran kasar australia a ranar juma'a nan cewa ya ga abin tashin hankali a lokacin da ya tunkari wurin inda ya ga mata da yara da maza da mata da kungiyar ta matasa 'yan dabar su talatin suka kashe bogin ya shaida wa kafar abc cewa an kone daukacin gidajen da ke ƙauyukan yayin da sauran ƙayawan da ke tsoron bayyana sunayen masu aika-aikar suka samu mafaka a ofishin 'yan sanda bogin ya kara da cewa kaɗan daga cikin wato wata kada daga cikin ruwa ta daga ɗaukar gawawwakin da aka bari cikin dare tana jan su zuwa cikin ruwan ya ce sun dai ga inda aka kashe mutanen kuma maharan suna nan boye ba a kama su ba shugaban hukumar kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya volker turk ya faɗa cikin wata sanarwa a ranar laraba cewa harin ya afku ne a ranakun 16 da 18 ga wannan watan na yuli kasar sri lanka za ta gudanar da zaben shugaban ƙasa a karan farko tun bayan da kasar ta dilmiye cikin matsalar tattalin arziki shekaru biyun da suka wuce zaben da za a gudana a ranar 21 ga watan satumba zai kasance na raba gaddama kan sauye-sauyen da suka taimaka wajen tada ko matsa tattalin arzikin duk da dai hakan ya jifa miliyoyin al'umma kasa a cikin tsanani shugaba ramil wickremesenge ya bayyana fitowa a matsayin dan takara mai zaman kanshi bayan da hukumar zaɓe ta fitar da jadawalin zaben a ranar juma'a ya ɗare shugabancin ƙasar ne a shekarar 2022 bayan da wata gagarumar zanga-zanga ta iza shi wanda ya wato ta iza jam'iyyar wanda ya gada baya da Jabaska ya sauka daga kan shugabancin kasar. A gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yayin da hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya ke bayyana cewa suna kokarin shawo kan matsalar 'yan bindiga masu satan mutane domin neman kuɗin fansa da suka addabi sassan Najeriya. Har yanzu wasu al'ummomi a yankin arewa na wato na ƙasar na ci gaba da fuskantar wannan matsala lamarin da ke ƙara jefa al'umma cikin yanayi na fargaba. Ga Mustapha Nasiru Batsari dauke da ƙarin bayani. Mazauna yankin Kagara a jihar Niger sun ce 'yan bindigar sukan shigo ne gaba gaɗi domin su ɗauki wanda suka ga dama lamarin da ke ƙara jefa su cikin yanayi na tashin hankali. Wani mazaunin garin da ya buƙaci a saka sunan shi ya ce 'yan bindigar sun shigo kiri-kiri a saman babura su kimanin tamanin bayan sun firgita jama'a suka yi awon gaba da wani ɗan uwan shi. mu ce inna lillahi wa ina ilaihi raji'un don wannan abu da ya ɗauke mu watan na cikin kagara mun tashi da hargitsi za mu ci ko ko tashi hankali wanda ba mu taba ganin shi ba domin menene ba mu taba gani ba bandit dai mun gane su iri-iri ko bandit da muka wanda muka gani ba su ma kulle fuskan su ba wasu sun zo mana mun gani mun tabbata wannan bandit dukkan su sun fi sun kai kusan tamanin da wani abu ko wani kama shi daga zuwan mun ga sun zo dauki wani dan bawan Allah. A jawabin da ya yi wa al'ummar masarautar ta Kagara mai martaba sarkin na Kagara Alhaji Muhammadu Attahiru Garba Gunna ya buƙaci jama'a da su kwantar da hankali da kuma dagewa da addu'o'i domin samun sauƙin lamarin. Da Allah barka mai martaba. Muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna ƙara jinjina ma jama'an wannan masarauta da dagewa da du'o'i da ake yi da mika al'amura da aka yi ga ubangiji ba mu da wani makami da ya rage mana da za mu rike da ya wuce addu'a wannan hali da muka tsinci kanmu a ciki ubangiji allah ya kawo mana sauki allah kuma ya shige mu na gaba waɗanda suke yin wannan abubuwa Allah ka shirye su idan masu shirwa ne idan ba masu shiruwa ba ne ko a ina suke ko ba ne ubangiji mm. Allah ka bayyana mana su Gwamnatin jihar Neja dai ta ce tana haɗa hannu da jami'an tsaro domin shawo kan matsalar waɗannan 'yan bindigar. Kwamishinan kula da harkokin makiyaya a jihar Neja Alhaji Umar Rebi wanda ya ziyarci masarautar ta Kagara ya ce suna buƙatar haɗin kan jama'a domin yaƙi da waɗannan mahara. Kowa ya zo a round table a zauna a yi magana matsalar nan da ya shafe ka ya shafe ni to wani gudunmuwa mu zai bayar stakeholders su ba ba da nasu sarakuna su ba da nasu jami'an tsaro su ba da nasu to insha Allah in aka haɗe shi zai saukin magancewa kuma mai girma gwamnan jihar Niger ya ba da dama mu ci gaba da irin wannan haɗakan a kowane ƙaramar hukuma. Yankuna da dama na jihar Niger dai na ci gaba da fama da ukubar maharan inda a yankunan ƙananan hukumomin Shiroro da Muya bayanai ke nuna cewa mayakan Boko Haram sun tarwatsa dubban jama'a daga mahallansu tare da hana su yin noma a gonakinsu. Yayin da a ɓangaren Kayinji kuma hukumomin tsaron Najeriya ne suka bayyana cewa mayakan ƙungiyar ISWAP sun yi sansani a gefen gandun dajin na Kayinji. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari kada manta an jima kaɗan za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan al'amuran da suka sha muku kai. Yanzu kuma ga shirin tubalin tsaro wanda Hassan Maina kaina zai gabatar. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu bi diddigin wasu zarge-zarge da wani kasar ɗan ta'adda ya yi akan wasu manyan mutane dangane da matsalar ta'addanci a arewa maso yammacin Najeriya da kuma yadda al'ummar na alma a yankin karamar kumar malumfashi ke kokawa dangane da yadda 'yan bindiga suka sako su gaba. Tare da ni Hassan mai na kaina sai a dakace mu. Toma Dalla. Wani babban zargi da wani babban kartagin ɗan bindiga daɗi wato Bello Turji ya yi a kan cewar wani babban jami'in gwamnatin tarayyar Najeriya kuma tsohon gwamna a ɗaya daga cikin jihohin arewa maso yammacin ƙasar da yin ɗanyen ganye da 'yan ta'adda da ma ɗorewa ta'addanci gindi. Na tambayi manazarci kan harkokin tsaro Mustapha Sarkin Kaya komai zai ce akan wannan zargin? Wannan zargi na Bello Turji mukan iya cewa in ka dibe shi ta wani gefe zargi ne wanda kamar gaskiya ba baya da wani karfi sosai. Domin dalili kuwa ne. duk mutanen da shi Bello Turji ya kira da cewa manya manya 'yan bindiga ne da suke zaune a shi babban birnin jihar Sokoto wato Sokoto kenan eh da gaske ne waɗannan mutane suna zaune a Sokoto da sunan sulhu sun aje makamansu. To amma abin da ya kamata mu diba meye yake tsakanin shi Bello turji da su waɗannan mutanen kamar su shi kabiru maniya da bashar maniya da shi buhari da yake magana a kansu abu na farko da ya kamata mu lura shi ne shi bello turji yana zargin waɗannan mutane da ba jami'an tsaro bayanan sirri akan duk wani tafiye-tafiyen shi wanda ya sa yanzu ya kasa cin nasara na aikin ta'addancin da yake yi yake ganin cewa kowane lokaci zai iya samun matsala to kaga idan ka diba ta wannan bangaren akan iya cewa maganganun da ya faɗi a zaka iya diba su ta gefen yana neman neman hanyar da zai iya dawowa da waɗannan mutane a cikin daji ba gwamnatin Najeriya kada ta yarda da su ko kuma in ce gwamnatocin jihohi kada su yarda da su in ya so su zo duk wadda za a yi ma a yi ta ƙari. To in ka diba ta wannan za ka fahimci cewa shi yana ganin cewa gaskiya zaman waɗannan mutane a birane kamar irin Sokoto kuma a matsayinsa na wanda suke da yare da yawa a daji ɗan bindiga barazana ce babba a gare shi. Domin idan ka lura a 'yan kwanakin nan duk wata tafiya da Bellatirji zai to akwai bayanan siri a ƙasa da ake samu duk motsin da zai yi ana samun bayanan sirri da maboya shi da inda zai tafi ya kai ya ta ya kai uh, a ta ko da ya ne tafiya ya kai hari wani lokaci za ka ga baya cin nasara domin jami'an tsaro sukan yi kokari su dakile wannan hari da yake kaiwa to sannan kuma abu na biyu da za mu iya kuma cewa wannan zargi na nashi yana da tangarɗa sosai shi ne. kowa ya san a kwanakin baya akwai bayanai na sirri da ke nuna cewa gwamnatin Najeriya ta so ta yi sulhu da waɗannan 'yan bindiga to sulhun da aka fara kuma sai ba a fara da shi da turji kamar yadda aka fara da shi a baya ba to kaga shi karan kai ne wannan lamari yakan iya sa gaba ɗaya ga al'amura sun dagule mishi ya yi tunanin cewa 'yan uwan shi da ke cikin gari su sun samu damar da za su iya zauna lafiya da mutane dole ko ta wannan muna iya kallon wannan rashin neman shi daga farko a fara wannan sulhu da shi a yanzu shi ma yakan iya zama wata damuwa ta bangaren shi zargin da ya yi kuma na wanda yake magana cewa yaren waɗannan mutanen su eh, Bashir Maniya da Kabir Maniya a yaren suna daji da makamai wannan gaskiya ne suna da yara a daji da makamai to kuma eh, abu ne wanda kowa ya sani za ka iya neman shiri da mutane wasu daga cikin yaren ka za su iya botsare maka su koma su yi tunga tasu nasu na kansu amma kuma zai iya yiwuwa suna sauraron magana su ta wani bangare. Tuni wannan batu yake ta jan hankalin masana da kwararru a fannin tsaro irin su dr kabiru adamu wato ko da gaske ne ko kuma ba da gaske ba ne ya nuna yadda siyasa ta yi katutu a cikin harkar tsaro ma'ana sai bango ya tsage kadangare yake samu damar shiga idan babu siyasa a cikin harkar tsaro babu yadda za a yi dan bindiga haka ya hito ya irin wannan tuhumar kuma a kwana lafiya ma'ana ba da wani mataki ba a kansa ko a kan shi wanda yake tuhumar a kansa to a takaice dai akwai siyasa a cikin harkar tsaro har dai misali a jihar zamfara wannan kuma ba zai haifar ma jihar zamfara ɗa mai ido ba shi ma dr abubakar umar kari na jami'ar abuja ya ce in an yi taɓa rawo yana da kyau a yi ta mabi sawu babu shakka wannan zargi da bello turji ya yi wato kasirgumin dan ta'addan nan kuma yin garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa ya yi yana da tasiri kwarai da gaske a siyasance duk da yake za a iya kallonsa kan cewa farfaganda ne ko kage ne ko masharri ne to amma idan aka yi la'akari gwamnonin jihohin musamman katsina da zamfara a 'yan shekarun nan sun yi ta amfani da manufofin na yin sulhu da 'yan ta'adda a lokacin da dama sun yi ta kiransu a zauna a yi sulhu amma kuma daga baya abubuwan su babe waɗansu tun farko suna ganin cewa irin wannan sulhu ma kwata-kwata bai da amfani mutum da ke kashe mutane ya sace matan aure ya karɓi kuɗi ya yi ta'addanci ba wanda za a zauna a yi sulhu da shi ba ne ba shi da amana ba shi da alkawari ba shi da mutunci saboda haka saurarensa tun farko masu kuskure ne to idan aka bi wannan sai a ga cewa waɗanda yake zargi a kan cewa sun yi kaza sun yi kaza din su ne suka jawo kansu waɗansu kuma suna ganin cewa waɗannan gwamnoni har ila yau har da shi wanda aka yi zargin sun yi ta jawo waɗannan mutane a jika maimakon a yi amfani da ƙarfi a murkushe su yanzu kuma an gansu a rana sun ɓaɓe suna cewa ya jawo wane da wane da wane amma bai jawo da a baya to saboda haka ni abin da nake ganin ah, ya faru tun farko ma kuskuren da aka yi da aka yi tsammanin cewa wai sulhu ita ce maslaha da mutanen da ba su da alkawari kamar da na faɗa ba su da amana ba su da mutunci ba su da tunanin gaba ba su da tsoron Allah. Dr. Abubakar Kari yanzu kuma sai jihar katsina inda al'ummar yankin na alma da ke yankin karamar hukumar manumfashi a jihar ta katsina suke kokawa akan matsalar tsaro da take addabar su a har kullum wannan wani dan asalin yankin ne da muka sake sunansa saboda batu irin na tsaron ke kokawa dangane da halin da suke ciki akwai yaba akwai karfi sai na alma yaɓa da karfi wannan abin na faruwa kullum ne tsawon wata biyu babu ranar banza kullum ne sai mutanen nan mutane su hito su kashe mutane su kona wanda suke so su kona su tafi da dabbobi to yanzu ma ya kasance gaba ɗaya an ida ta take mutane abin da ya rage mana shine noma to sai ga shi da 21 ga watan nan ko muna tsakar ayyuka a gona kawai sai ga mutanen nan sun duro mana ba ba tsammani suka fara harbi kan mai uwa da wabi Allah cikin ikon shi mun dai sha da kyar sun kashe mana mutane guda uku sun kuma tafi da wani ana ce mashi Alhaji Isiya Dage. Sun ɗebi shanu da raƙuma amma cikin ikon Ubangiji jami'an tsaro da 'yan ƙungiyar sintiri na yankin mu sun yi kokarin ansa waɗannan mutane sun yi kokarin ansa waɗannan dabbobi ba su samu damar tahiya da su ba amma dai alhaji isiya dage sun tafi da shi tun daga wannan rana zuwa yanzu mutanen nan ba su fasa hitowa ba muna roƙon gwamnatin jihar katsina da su taimaka ma wannan wannan shiya ta na alma. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Julie Gresham ita ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. Madalla gaida Hassan Maina kaina yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layukanmu na waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan batutuwan da ke cin muku to a kwarya kasancewar yau juma'a yau ba ma tara wato ba ma tafi da maudu'i. Wade ne a kan layi mun sami kira daga jihar Nasarawa? Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare-bare. To muna jin kamalan Bashir. Alhamdulillah a na a yau shine akan maganin zanga-zanga da wani suke kokarin shiryawa a najeriya to tabbas a najeriya na cikin wani hali to amma ni na ganin zanga-zanga ba shine mafita ba saboda halin da ake ciki a ce an sake shiga wani zanga-zanga kuma najeriya ba mai zanga-zanga na lumana ba akwai ɓata gari wani yana ya yi kwana bai ci abinci ba to kana tunanin me idan ya fita zanga-zanga ko mina iya faruwa saboda haka matasa da allah a yi hakuri shi shugaban kasa ya duba halin da ake ciki saboda ana cikin wani mawuyacin hali a duba a yi hakuri ci gaba da addu'a shi na ganin mafita bashir ta ne daga nan lafiyan bare bare malam lamun gode malam bashir bari mu je jihar kebbi wane ne akan layi assalamu alaikum suna na dan asabe mai fata daga yauri daga nan jihar kebbi to muna jin kamar da asabe to gaskiya zanga-zanga ya zama wajibi ga wannan gwamnati ta bola ahmed tinubu duba da yadda abubuwa suka lalace babu tsaro ga talauci babu kuɗi ga hannun mutane jiya muke ji cewa a gwamnatin tinubu tarihi account na yan yahoo su dubu sittin da uku wanda wannan abu ya samu asali ne saboda matsi na talauci da matasa suka samu kansu a ciki wanda a tarihin najeriya ba a taɓa samun irin wannan alƙaluma ba amma saboda rashin iya shugabanci na wannan gwamnatin abubuwa sun su kurkuce ba tsaro ga yunwa babu kuɗi komi ya lalace komi ya ƙara tsada ana cin abinci su uku a wuni an hawaye gari yanzu 'yan najeriya ba su iya cin abinci su uku a wuni wasu suna wuni da yunwa saboda to mun gode malam ɗasa bawar bar mu je jihar sokoto makociya ga jihar ta kebbi wane da akan layi Ah, kuna magana da kabiru abokan bulan ya shagarar garin local government secretary state tarayyar nigeria to muna jin kamalan kabiru to ni da gaskiya ra'ayina a yau ya danganta daga ainihin a gabanin mu kama daga 'yan majalisu gwamnoni har sanatoci sun san irin halin da talakan najeriya ya ciki su yi wa allah da annabi su bibi halin da talakawa suke ciki can halin yunwa wanda talauci wallahi ya yi mana katutu masu fama da talaucin ga sun um, masu arziki yawa saboda haka yau sun za a samu kwanci hankali ni ina goyon bayan a zamana kan a yi sulhu tsakanin matasan da za su yi zanga-zanga idan har sun yi da haka nan amma fa a halin da suke ciki rashin aikin ya yawa talauci ya yi yawa yunwa ta yi yawa abubuwan da kaka ganin ta yi tarihin su wallahi sun yi karhinka ya kamata a zamna da matasan ga a gaskiya mina na mahita an sama hita na ɗaya dai an rike boda an tafi an ci an ci subsidy babu to ina an tafi talaka ya sa ne malam kabiru mun gode kore akwai mutane da yawa akan layi ah, muna godiya kwarai da gaske bari mu tsallaka can arewa maso gabashin najeriya jihar taraba wane ne akan layi assalamu alaikum alaikum alaikum assalam ana magana da abdullahi yusuf ne daga karamar hukumar gasol mutum biyu to muna jin ka malam abdullahi to ra'ayi na dai akan zanga-zanga da ra'ayi. a yi eh, a a takaice akwai mutane da yawa akan layi to tun da na bi addinai biyu nan christianity da musulunci sun ce ba kyau kar mu fita to ina kira da matasa da Allah ya hakuri a yi ta addu'a kawai Allah ka sauki to mun gode malam abdullahi daga jihar taraba burin mu tsallaka jamhuriyar nijar wani ne akan layi nan ah. nijar kana tare da mu ta Tawalele birnin Adar jamhuriyar Nijar. Ni ra'ayina da zan bada wagga sallah da an kai kasan mu ta Nijar cikon shekara guda da rikon sojoji a ƙarƙashin inuwar Tennessee Abraman Chani. Hmm. Sai mu ce Ubangiji Allah ya saka da alheri. kuma al'umma kasar Nijar da Allah su kama ma sojojin nan da suka ceto kasanmu daga cikin halin kakanika yi kuma saboda tatar gayyar kwarai jani ya kama kuma mu muna mai fatan alheri alƙawlan da aka gaba garin ubangiji Allah shi sa shi samu damar cika kuma Allah shi sa shi gama laya mu muna shin shi na mai ɗari bisa ɗari muryar Amurka na gode kuma Allah shi saka muku da alheri daga mai sauraron ku Abdu Kasko nan nake ungwar wadata tawale da birnin Adar mu ne da godiya Malam Abdu mu koma Najeriya jihar Kebbi wani ne kan layi na kebbi kana tare da mu to ga dukkan alamu na ganin kebbin layin shi ya katse wane ne akan layi injiniya alawal to injiniya muna jin ka eh, alhamdulillah daga ina alhamdulillah daga ina kike kira daga jihar Niger to muna muna jin to muna jin ka muna jin ka eh. wato ra'ayina a nan hmm. dangane da tsarin albashin ma'aikatan gwamnati da hmm. domin idan za a tuna bayan da aka hito za ka iske ma'aikaci mai karban albashi misali hmm. dubu saba'in sai ka iske a lokacin nan sai iya sayan bukuwan masara ko dawa kusan goma to alhakin halin yanzu nan kudin nan din suna nan yadda kuma ba su iya sayan ko da buhu guda ne ma a halin yanzu saboda haka na shi ne ke kara ma gwamnati karfi da cewa a taimaka a kara ma'aikata albashi domin tafiyar da rayuwarsu a huta lafiya mun gode injiniya daga jihar Niger lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili wane ne akan lai da wa muke magana a kan lai hello yau muna jin ka eh ina magana ne akan yan zanga-zanga ba eh daga ina ne kake kira mai sunan ka kuma daga to mun hello Yawa kuna ji na? Ya muna jin ka ci gaba da ci gaba. Sunana Nuhu Haro ne daga jihar Bauchi. Eh muna jin ka Malam Nuhu. Kaman layin Nuhu daga jihar Bauchi na da tangarɗa bari mu tsallaka jihar Kaduna wani ne a kan layi a Kaduna? Salamu alaikum Rabi ne nan da kamuwa ne dokar da yi. Amin wa alaikum salam Malam Rabi mai menene ra'ayinka dan gurguje saboda akwai mutane da yawa a kan layi. a ina dai gaskiyar magana Gwamnati ne ya kamata duk abin da su faɗa su rika aiwatarwa hello malam eh. malam nu kana tare da mu eh, ina tare da mu? malam rabiu mm. eh, ina tare da mu? tare da ci gaba ci gaba to kuma dai na kira ga wannan gwamnati ne abin da su faɗa su rika aiwatarwa suna faɗa ba sa cikawa a wannan albashi da suke za su ba in ka tsaro ba za su wannan masu albashi ne ba su samu to badalla mun gode bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar wane ne akan layi a Nijar? Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. Kuna tare da Umma Mala Ali shugaban kula murya Arewa dogon dutse a cikin jamhuriyar Nijar. To muna jin ka amma abu Ina son ra'ayi na fita ga wannan juyin mulkin soja sun kai a cikin Nijar. Lalle an yi juyin mulki amma ci gaba ba a same shi talakawa ba. nijar ta an kama yana baya sabili talaka na cikin tsadar rayuwa mu wannan cika mu guda da kore so zawon kwanan ce kai amma ni ya kai kai ta ta baya kwarai muna godiya kwarai an daga mana hannu lokaci yayi halinsa da fatan waɗanda suka kira yau za su sake kira a ranar litinin idan Allah ya kai mu da ma waɗanda ba sami mu ba muna fatan za su kira a ranar litinin din. madalla labaran a takaice manyan sanannun 'yan demokura biyu na amurka tsohon shugaba barack obama da mai ɗakin shi michelle obama sun bayyana goyon bayan su ga kamala harris a damarar da ta ɗaura na shiga fadar white house sanar da lamun cewa a ranar juma'a nan cikin wani faifan bidiyo ya nuna harris ɗin tana amsa wayar tsohon shugaban ƙasar da matarsa A yau Juma'a ake sa ran Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu zai ziyarci tsohon shugaban Amurka Donald Trump a wurin shakatawarsa da ke Florida. Ziyarar da ake sa ran ta sanyaya 'yar tsama da ke tsakanin shugabannin da suka kulle alakar kud da kud a zamanin Trump din yana fadar White House. Wata wuta da aka cinna ta dama lissafin sha'anin sufurin jirgin kasa mai tsananin gudu a ƙasa Faransa. ga dubban fasinjoji a ranar juma'a nan bayan abin da jami'ai suka kira kafar angulu da aka shirya sa'o'i kafin buɗe wasannin olympics a paris an kaddamar da har-haren na ranar juma'a ne a daidai lokacin da babban birnin kasar ta wato ta faransa ke shakare da matakan tsaro gabanin bikin bude wasannin da 'yan kallo su dubu dari uku da ma manyan baƙi da ke ake sa ran za su halarta to dangane da batun gasar ta olympics da yake aka bude gasar za a iya zuwa shafinmu na facebook domin kallon hotuna kan yadda aka yi bikin bude wannan gasa yanzu a madadin ita hawa sharif da ta taya ni gabatarwa da kuma julie latest gresham da ta hada mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara gobe da safe idan allah ya kanmu inda za ku ji wata sabuwar tawagar abokan aikinmu za su zo muku da wani sabon shirin salamu alaikum